الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأخص نفسي وإياكم بكثرة الدعاء بكثرة الدعاء طلبا للتقوى فإنه كان من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن أعز ما نملك في هذه الحياة الدنيا إيماننا بالله عز وجل وبسائر الأمور الإيمان الإيمان هو الذي امتن الله تعالى عليه بنا امتن الله تعالى بنا عليه فقال جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين امتدح نفسه جل وعلا بفضيلة تحبيب الإيمان في قلوبنا فقال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون بهذا الإيمان به نجاتنا من الضيق في هذه الحياة الدنيا ومن الحياة الضنك ومن الخسران المبين في الآخرة بهذا الإيمان جعل, أمة جعل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس فقال عز من قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وبالإيمان اكتسب المؤمنون ولاية الله قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال عز من قائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال جل وعلا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فلا غرو أن يشرح الله تعالى ويبين لنا السبل لتثبيت الإيمان في قلوبنا ويبين لنا الطاعات التي تزيده في قلوبنا ويحذرنا من الأعمال التي تؤدي إلى نزع الإيمان في قلوبنا ونقصانه وذهاب نوره ومن تلكم الأعمال التي يكون لنا الوقفة في هذا الموقف الشريف الأعمال التي تذهب نور الإيمان في من القلوب وتؤدي إلى نزعه منها ما رواه أصحاب الصحاح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبه يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المظالم من كتاب من من الجامع الصحيح وفي غيره من كتب كتابه النبيل فهذه المظالم هي التي تؤدي إلى نزع الإيمان من إلى نزع الإيمان ونوره من القلوب فاحذروا عباد الله احذروا من أن تفتنوا بما يذهب الإيمان عن قلوبكم أو يؤدي إلى نزعه من قلوبكم بالكلية أعاذنا الله وإياكم من حالة أهل النار وهذه المعاصي التي حذر حذرنا منها رسول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فما أشد خشوها في مجتمعاتنا وفي هذه الأعصار حتى صارت كأنها من الزينة يتزين الناس بها فإذا ذهب عنا نور الإيمان فويل لنا ثم ويل لنا نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يا مسلمين مجد الله جل وعلا kamar yadda Allah ya mana wasiya da mu ji tsoronsa yadda ya cancanta mu ji tsoronsa mu yawaita addu'a da Allah ya ba mu takawa domin tana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka ba mu raina tsoron Allahnsa kuma ka tsarkake shi kai ne fiyayyen wanda ka tsarkake shi kai ne majibincinsa kuma kai ne mai taimakonsa mun sha yin hudu ba a irin wannan rana a kan muhimmancin imani da muhimmancin kiyaye shi na ƙara tunatar da kaina da 'yan uwa a kan muhimmancin a kan wannan al'amari wanda Allah maɗaukacin sarki ya yi mana gorinsa ya goranta mana shi cewa Allah shi ne yake mana gori bi ma'ana shi ne yake tunatar da mu ni'ima da ya mana cewa ya shiryar da mu ya zuwa ga imani babu ni'ima kamar wannan kuma Allah ta'ala ya sake tunatar da mu daga cikin manya-manyan ni'imominsa gare mu shi ne Allah ya soyar da imani gare mu kuma ya zayyana shi ya kawata shi a cikin zukatanmu imanin nan shi ne dalilin tsiranmu shine abin da zai tsirar da mu daga rayuwar takura da bakin ciki da rashin ma'ana da rashin kan gado a nan duniya kuma ya tsirar da mu daga bayyanannar taɓewa da asara a ranar lahira shine zai tabbatar mana da cewar mun samu mun yi rayuwa mai ma'ana cewar zuwan mu duniya ya zamanto zuwa ne mai ma'ana a gare mu idan babu shi in babu imani to gara ma da a ce Allah bai halicci mutum ba imanin nan shine dalilin da Allah dalilin da yasa Allah ya fifita al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mutane baki daya yace kun kasance ku ne yin mafiya alherin mutane da aka fitar da su ga mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga barin mummuna kuma kuna imani da Allah sai ya ambaci imani kuma shine dalilin samun waliccin Allah Allah ya jibinci labarin mutum muminai Allah yake jikunta masu imani Allah ya ce Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga cikin dufai zuwa ga haske kuma Allah ya ce saboda Allah shine maula shine mai majibinci mai taimakon wanda suka yi imani kafirai ko babu maula a gare su kafirai babu mataimaki majibinci a gare su saboda haka imanin nan ƙimarsa ta isa babu abin da ya kai mana ƙimarsa a rayuwa to kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana hanyoyin da za su tabbatar da imani a cikin zukatanmu su ƙara masa ƙarfi da inganci a cikin zukatanmu kuma waɗannan saninsu shi ne farkon mataki da ya waje ba akan dukkan mukallafi kamar yadda sheikh abdulrahman al-akhbari ya ce farkon abin da yake wajaba kan mukallafi ya inganta imaninsa to abin da zai inganta imani shine abubuwan da Allah da manzansa suka zayyana mana da suke tabbatar da imani su inganta shi su ƙara shi su ƙara ƙarfinsa a cikin zukata haka zalika ya bayyana mana abubuwan da suke tafiyar da da suke raunana imani bal suke cire haskensa daga cikin zukatan muminai suke cire haskansa daga cikin zukata kuma suke barazana ga imani da cewar zai gushe ga baki ɗayansa daga cikin zuciya idan mutum ya ci gaba da waɗannan ayyuka to daga cikin waɗannan ayyukan da suke gusar da hasken imani suke tafiyar da shi daga cikin suke zare shi daga cikin zukata wanda shi ne wannan hudu ba tamu shine abin da ya zo a hadisin abi huraira Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mazinaci baya yin zina yayin da yake yin zina alhali yana mumini mai shan giya baya shan giya yayin da yake shan giya alhali yana mumini Ɓarawo. baya sata yayin da yake sata alhali yana muni mai kwace baya yin kwacen wani abu mai kima a idan mutane da mutane suke daga ganinsu suna kallon abin saboda kimarsa yayin da yake kwace wannan abin alhali yana muni waɗannan abubuwa guda hudu narko ya zo a kan cewar yayin da mutum yake aikata su baya aikata su alhali akwai imani a tare da shi bi ma'ana zare hasken imanin ake a lokacin to kai tunani ya kai mumini wanda yake ganin kimar imani yaya halinka zai kasance idan yayin da aka ce ba ka yin ka kasance ba mumini ba ajali ya zo ya same ka a yaya za ka haɗu da Allah ka gama rayuwarka kana tsururin abin da ya fi komai kima a wajenka ya fi numfashinka a ce yau ga ka ka rabu da shi kuma mutuwa ta zo maka a wannan hali wannan abin tsoro ne abin tashin hankali ne ga dukkan wanda Allah ya haskaka basirarsa da hasken imani abubuwan nan guda hudu sun zamanto ruwan dare a cikin al'ummarmu bal sun zamanto abin ado zina shan giya sata da kwace zina ta zamanto ba ma a ganin ta kabira daga cikin kaba'ir bal yanzu koke-koken da ake yawan kawowa shine ma'aurata masu neman aure sai su ce sai sun yi zina da wadda suke neman aurenta kafin a ɗaura aure saboda haka ake ta ɗaura aure da ciki bayan Allah maɗaukakin sarki ya ce dukkan mai ciki ajalin ta na gama idda shine ta haife kuma Allah ya hana ɗaura aure a cikin idda amma saboda zinace-zinace da yanzu ba da kilaki ake yin zina ba da waɗanda suke ana neman aurensu ina za a samu albarka a cikin auren da aka gina shi akan haka ga sata ga shan giya kai shan giya da kuma ma'anarsa dukkan abin da yake kawo maye dukkan abin da yake gusar da hankali na abubuwan na kayan kwaya da abubuwan sanya maye wanda barnar da ake a cikin al'umma ba a yin ta sai an gusar da hankali haka zalika sata da ake a ɓoye sata bambancinta da kwace shine ita sata a ɓoye ake wanda duk yake halin ha'inci ne sata hali ce ta ha'inci domin mutum ya samu kaiwa ya zuwa ga wajen da an mayar da shi hirzi na ba wanda zai shiga sai wanda aka amince shi kuma ya shiga ya sata sata ta kunshi halin munafukai na ha'inci to sannan kuma ga kwace kwace yanzu ya zama ruwan dare a cikin al'umman da rana yi ake ballantana da daddare har kano ta yi suna da kwacen waya kwacen waya kwacen jakar mata kwacen mota kwacen babur kwacen dukkan wani abu mai kima kamar dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta yarfa'un unnasu ilaihi abu tsarahu mutane in sun ga abin za su daga ido suna kallo su sake kallo saboda abu ne mai kima amma saboda gusewar imani a cikin zuci mutum ya zo ƙarfi da yaji saboda yana da makami ya yi ƙwace akwai waɗanda su kwantan ɓauna ma suke ga waɗanda suka je bautar Allah a masallatai sun taso daga wajen sallah ko sun taso daga wajen tafsiri a lokacin nan za su je fi kwantan ɓauna su yi musu kwace waɗansu ba su da inda za su je su satar abin hawa sai a masallatai da satar takalma sai a masallatai su hada satar da take gusar da imani da kwacen da yake tafi da imani su hada wannan tare da keta alfarmar Allah jalla wa'ala da keta alfarmar bayin Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo masallaci to bakon Allah ne kuma haƙƙi ne akan Allah ga duk wanda ya zo ya zamanto baƙonsa ya ƙaddaman masa da abincin kula da baƙo, to wanda Allah ya ba shi wannan matsayi kai kuma ka je ka keta alfarmarsa to ya za ka yi idan lokacin da kai wannan aka kama ka aka kama ka aka yi maka aika-aika mutane suka ɗauki doka a hannunsu suka kashe ka ka mutu a cikin wannan hali aya za ka je ka sadu da Allah aya za ka je ka sadu da Allah to hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in taba ada ilai idan ya tuba imanin zai dawo masa wannan rahamar Allah ce cewa yayin da Allah ya yi mana ya yi narko ya yi ban tsoro akan hadarin da ke cikin waɗannan ayyuka to Allah cikin rahamarsa bai toshe mana ƙofa ba yadda za mu ji mun halaka mun lalace sai ya sanya mana kofar tsira ita ce ya buɗe mana kofar tuba idan mutum ya tuba imanin zai dawo mafhumin wannan idan mutum bai tuba ba to ana ji masa tsoron cewa ba zai mutu cikin imani ba wanda yake waɗannan laifuffuka idan bai tuba ba ana ji masa tsoron cewar ba zai mutu cikin imani ba Allah ka kyashe mu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الأمن في في بلادنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا جللا نافعا غير ضار عاجلا غير رائد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله